sabon yunkurin da ake yi na yakar wannan mummunar ɗabi'a ta cin hanci da rashawa abin da ya sanya ci gaba da yi mata tarba-tarba ya sanya shirya muhimmin taro wanda ƙwararru a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa suka yi ƙoƙarin ƙalailaice shi na ina matsalar take ne da ke ci gaba da ruruwa tamkar wutar daji a cikin al'ummar najeriya duk da matakan da ake ganin ana ɗauka. domin irin yadda ake bankaɗo dubban biliyoyin da waɗanda aka baiwa amana ake zargin su nuna halin bera a tarayyar Najeriya. Ya sanya gwamnatin kai ga ɓarar cewa an fawawashe ɗaukacin baitulmalin ƙasar. Ko ta wace hanya ƙwararru ke ganin za a iya katsa hanzarin masu cin hanci a cikin Najeriya. Mr. Sam Saba shine shugaban hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata da ya kasance ɗaya daga cikin hukumomin da ke yaƙi da cin hanci rashawa da suka halarci taron da aka shirya. Matsalar cin hanci a Najeriya za a iya kashe shi, in ma ba duka ba, za a iya kashe shi gwargwado yadda kowa zai ji daɗi a wannan ƙasar namu. Yadda kuma za a yi shi shine in ma'aikata an biya su yadda ya kamata, kuma a cikin lokaci na farko kenan. ko abin da ya kamata. Ganin yadda a yanzu kallo ya koma sama a kan sabon salon da hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ke takawa. Mr. Ibrahim Magu shi ne shugaban hukumar ta EFCC a Najeriya. Kowa da kowa an samu fahimta, kowa yana maganan adalci. Abu ne kowa yana yin abin da ya ga dama. Ga kudin jama'a ne ake kashe ta yadda aka ga dama. Ba su taɓa tsammanin cewa za a samu canjin nan ba kuma najeriya ba za ta zama kamar da ba da aka ɗauka akwai wasu wanda ba a taba su ba a taba su kwata-kwata amma yanzu duk a najeriya an san cewa kowa ka yi wani abu za ta baka taken da aka yi wa taron na yunkurin tsinke zaren cin hanci da rashawa a Najeriya ya zo a daidai lokacin da hukumomin ƙasa da ƙasa irin su Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai suke ƙara shiga cikin lamarin. Mr. John Heck jami'i ne daga kungiyar tarayyar turai wanda kwararre ne a fannin yaƙi da cin hancin rashawa a najeriya ya bayyana matakan da yake hangen ya kamata a ɗauka uh, ya ce ya danganta ga hanyoyin da ake bi don yaƙi da cin hanci wajibi ne a bi dukkanin matakan da suka dace tunda gwamnati ta ce za ta aiwatar da sabon shi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ina ganin a tawa fahimtar akwai zummar ganin an yi yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar Uh, to do something about it. a yayin da ake jiran ganin najeriya ta kaddamar da sabon shirin tare ta yi alkawari na ƙasa akan yaƙi da cin hanci da rashawa za a sa ido domin ganin tasirin sabon salon da gwamnatin ke ɗauka na shawo kan wannan matsala wanda shine ɗaya daga cikin muhimman alkawuran da ta yi a lokacin da ta yi yaƙin neman a zaɓe ta bisa karagar mulkin ƙasar. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.